ma'ana ah, shekin an yi su akan zauna a matsayya na musamman ko ba a yi sannan da yake haifar da yin kabilin Wani ne ne ke haifar da yin ba a Abin da ake ce masa ba'adi shine idan matsala ta faru a sallah wacce ba ta da alaƙa da rukuni sai a sujjada guda biyu bayan an yi sallama ta sallah shi ake ce masa abi Ƙabli kuma idan matsala ta faru a sallah ai sujjada guda biyu kafin a sallah mai sallama shi ya ce masa ƙabli. to abubuwa guda biyu ne suke faruwa ko dai mutum ya ƙari a sallah ko ya rage idan mutum ya ƙari a sallah to shi ne zai yi abi idan ya rage a sallah sai ya ƙabli. idan duka guda biyun suka haɗu ya ƙara ya rage a sallah sai ya kalli an yi saɓani tsakanin malaman hadisi da malaman fiƙo su malaman fiƙo suna ganin idan mutum ya yi sujjada ƙabli ne ko ba'adi idan ya ɗago to zai tahiya sannan sai sallama malaman hadisi suka ce aikin hadisan da aka ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ba a taɓa samu annabi Ya yi sujjada ba Ba a bi ya ɗago ya kuma yin tahiya kawai za a ce ne yana ɗagowa sun masallama sannan sai annabi ya sallama wannan shine abin da ya kawo saɓani tsakanin malamai haka idan mutum ya ce ya ɗauki fahimtar shi idan ƙabli ta kama shi ko ba a bi in ya dago sai ya yi tafiya zai sallame to ba wanda zai ce masa wannan abin da ya ba daidai ba ne shi kuma mai yin wannan idan ya ga wani yana da fahimtar da idan ƙabli ta kama shi ko ba a bi. yana ɗagowa daga sallama ba sai ya ce ya bai zai sallame kada shi kuma ya rubuce tashi fahimtar fahimta ce ta malamai tsakanin malamai bangaren malamin fiqh da malaman hadisi wallahu a'lam Allah da na haihu kuma na amma kuma ba da jinin mai tsaya ba ya sai kwana nawa shine abin da ya kamata ke rubutu a wajen malaman hadisi sun ce idan jinin haihuwa ya kai kwana arba'in bai ɗauke ba in ya wuce arba'in to ya zama jinin ciwo ne ba jinin haihuwa ba so kuma malaman fito suka ce sai ya kai kwana sittin idan ya kai kwana sittin bai daina zuwa ma to yanzu ya zama jinin ciwo ne ba jinin haihuwa ba ne da haka ba mu san kwanaki nawa jinin ya masa ba idan kwanakin a bisa ga fahimtar malaman fiqh ya kai kwana 60 ne bai daina zuwa ba ya ci gaba da zuwa to yanzu za ta dauka cewa wannan jinin jini ne na ciwo yake zuwa mata duk abin da mai ibada take za ta ci gaba da yi amma idan bai sai wannan kwanakin ba to za ta dauka jinin haihuwan ne yake zuwa har sai ya kai kwana 60 wallahi a'lam ita kuma tana yin al'ada ne sai ya shi ya ya dawo ya sa ya ɗauki in wanka ya tashi ita kuma ya wayannan al'amara shi yasa maka ce muku mata yana da buƙatar su tashi su karatu su san irin wayannan abubuwan dan abu ne wanda ya shafe su Don matsala ta al'ada na daga cikin matsala da malamin suke ƙara wa juna ilimi a kanta har tattaunawa ta kai suna ganin cewa duk lokacin da mace ta ga jini kawai ta ɗauka wannan jinin na al'ada ne ta tsayar da ibada in ya ɗauke ta ci gaba wallahu a'lam wannan mai tambayar ma'aikaciya ne ta ce malami da nake zaune da miji na tsawon shekara goma amma duk lokacin da na yi albashi shi kai karkure to malam ne abin da yake siya ta halar ban gane idan ita take aiki tana aiki albashinta tsawon albashinta ne idan watan ya sai ya karbe kudin sai sa aljihunsa haka ne to shi ne take tambaya ya ta halar ko bai ci ba ina ya ta halar shi ya aikin ai wannan yana daga cikin wa akulu amwalin nasu bai gaira tibi nasu da cin dukiyar musulmi ba tare da jin daɗin ransa ba ita a matsayinta na mace abinda aka sa cewa shi ne idan za ta sarrafa dukiyarta a matsayinta namiji namiji ta sanar da shi cewa ga yadda za ta yi amfani da dukiyarta ya ba ta shawara amma wannan abin da wannan mijin yake yi ba daidai ba ne ya ji tsoron Allah ya bari a samu wasu su yi masa nasiha ya daina tana zuwa ne ta aiki dama don ta ɗauke makanta wasu buƙatun na rayuwa in ba haka ba ai aikin bai da wani amfani ya yi ta bar shi kawai mana ko kuwa sai ta dawo ta zaman ta a gida kawai a kana aiki kawai wata ya kare wani ya karbe kudin kai kana zaune ka ma san yadda kudin ya shiga ba da yadda ya fita ai da wani amfani aikin ai sau da haka wannan ba daidai ba ne kuskure ne gaskiyar magana kuma wannan abin da mijin yake yi rashin kyautawa ne wannan abin da mijin yake yi rashin ainihin wato adalci ne ko da ko yana ganin cewa ai duk abin da take bukata na rayuwa yana masa yanzu wannan ya kamata ya gane ba haƙƙin shi bane kuma bai da ikon tasarrufi akan dukiyarta sai abin da ita ta ɗauka ta bashi ta ce tasarrufi akan shi lokacin ne idan ya ci ya ta'alan amma lalle wannan mutumin a samu mutane masu hankali da sabin ya kamata su yi masa nasiha ji tsoron Allah ya bari wallahi ba Allah ya faɗa wa mai tambaya na ba tana cewa ma mu ne muke karɓan magani a wannan matsala amma ita matan ba ta ke haɗa maganin ba amma ta kan ce aljani ne aka ajiye mata wannan matan gingime mai ya ke so wala wajen ya sau ke zuwa Allah ya kiyaye sau da haka abin da kuka yi a baya sai ku tuba ku ji tsoron Allah ku bari ku daina zuwa ku nemi magani ta hanyar da ya ainihin wato dace kun taba ganin ana hada magani da aljani ta hanyar da yake ta kiki ai ba a yi nan na faɗa muku da na ce muku duk in kuka ga mutum yana mu'amala da addini yana ce ku tabbatar yana aiki da aljanu ne su kuma aljanu ba ka yadda su mu'amala da kai sai sun sa wani sharafi ka cika sannan suke mu'amala da kai saboda haka ba daidai ba ne kuskure ne gaskiya Allah ne da mahaifiya ita kuma su damu da al'amuran ibada wato na addini kamar zai da tsaka da abubuwan da suka kamata a sa'annan kuma bayan rashin sai da tsalla da makamantansu idan yara suka rusa da gida wurinta suka yi kokari daga ta muku kwalle da ma'ana ta cutar da yara da wasu da kayan da kuma ita wannan abin yana damun kayan kayan da za ta yi samun kai wa mahaifiyar na ta wasiya ko makamantan su ya gagara to gashi mahaifiyar da yanzu ya za ta yi to kin da kin yi mata nasiha a wancan lokacin kin kin kin kasa mata nasiha to ba mu sani ba watakila idan mamaki masifafiya ce sai da idan ki mata nasiha bala'i zai biyo baya to irin wannan a lokacin idan mutum ya ga banna to sai dai ya kyamaci abin da ake na banna a zuciyarsa amma in kina da halin yi mata nasiha ne in kin yi nasihar ba abin da zai faru baki ba to shine kin yi kuskure amma idan ba ki da halin yi mata nasiha in kin yi wani abu na matsala zai biyo ma idan ba ki ba sai kika kyamata abin da ake a zuciyarki to wannan kuma kin yi daidai a gurin Allah abinda za ki yi kenan sannan mamaki da ta mutu tana irin waɗannan abubuwa wanda suke marasa kyau ne sai dai ki roƙon mata Allah ya ji kanta ya mata rahama ya yafe mata amma ku sakure ne al'amarin ke na gurin Allah idan Allah ya ga dama ya mata rahama ya yafe mata in ya ga dama ya mata hukunci gwargwadon abin da ta fata na laifi kafin ta koma zuwa gare shi sannan a matsayin ki na yaki yawaita aikin alheri da niyyar Allah subhanahu ta'ala ya kai ladan gurin mahaifiyarki wannan shine abin da ya kamata kuma dan girman Allah maki taimaki su ko su yadda iyaye suke so ƴaƴan su tsare mutuncin su ba kuma iyaye akwai wannan wajibi akan ku na ku tsare mutuncin ƴaƴan da kuka haifa Allah ta'ala shi ya dace addu'a za ki ci gaba da masa bayan yi masa addu'a sai ki duba sai ki gani suwaye abokansa na yarinta wanda yake mu'amala da su sai ki kokarin raba shi da abokanan domin abokai a rayuwar mutum mace ko namiji suna da tasiri wurin gyaruwar mutum ko lalacewar mutum da yake nan sannan iyaye su daina wa ‘ya'yansa addu'a mara kyau di yadda ɗako ya saba musu ya musu ba daidai ba don wani abin ko kuke wa ‘ya'yan sannan daga baya ku ga sakamakon abin da kuke mai ‘ya'ya wata yaro tun yana ɗan ƙarami za ka ji gani da ne ta buɗe baki guntu matsayafi sai ka gani yanzu kwanan nan kafin in baro kaduna aka zo min da wani kes wata ce ta auri wani tana tsammanin mutumin kirki ne kuma mutuncin shi aka kalla aka ba shi auren sai da aka je zaman auren sai ta gano mijin yana da matsala da iyayen shi matsalar da har ta kai bayan ta ɗauki ciki iyayen shi mijin suna ce masa ba dai haihuwa ba ce kai ma za ka haifa za ka gani yanzu kun ga kenan bakin da suke yi yanzu wa ake ma baki ɗanta yanzu wanda yake cikinta wanda za ta haifa shi ake mawa shi ake wa baki kuma ko da ita ba ta da haƙƙi a kan iyayen ai ba su suka haife ta ba ko to saboda alaƙa na cewa shi wannan wanda suka haɗa jini da shi shi sun haife shi yanzu bakin da suke zai iya yin tasiri a kan ɗan da suka haifa ko ba zai iya ba to ni wannan shine a farko a rayuwata da na gani mace ta ɗauki ciki ta zo haihuwa ɗan da ta haifa ya mutu ita tana munna da mutuwar ɗan ƴan iyayenta na munna da mutuwar ɗan saboda ita ta kwammace da Allah ya jarrabe ta yaron ya zo duniya saboda bakin da iyayen ke masu wancan mijin nata gara da Allah ya jarrabe ta ya ɗauki yaron tun ma kafin suka zo suka same ni za a yi ya za a yi suna so a kashe auren na ba su shawarar ga yadda za su yi dan tabbas shi wannan mutum bakin da iyayen ke mai duk dan da za a haifa da kowace mata ce wannan bakin ya masa tasiri da haka iyaye ku ji tsoron Allah ku daina ma ku baki mara kyau wallahi zai ci gaba da bin su da haka a matsayin ki na uwa duk irin abin da yaron zai yi na rashin kyautawa to ki kokari ko a halin bacin rai ne abin da zai fito daga bakin ki ya zamanto addu'a kike masa ta kirki don Allah ya in kika ɗauki mataki na yi masa addu'a ta keki sannan kika ɗauki mataki na idan yana mu'amala da abokan banza ne ki raba su in Allah ya ga in kike haƙuri wannan abin zai zama tarihi da izinin Allah kuma muna roƙon miki Allah Allah ya shirya da wannan yaro Allah ya raba shi da wannan hali a ah, mai tambaya na gaba cewa malamin mutane ta rashi da riga ta yi wanka ba sai kuma ina al'ada ya kasance mata to yanzu da ta gama wanka jini wanka sai za ta yi miya guda biyu ko kuwa za ta yi wanka ne daban-daban akwai malaman da suke ganin irin wannan akwai abin da ake ce masa at wani yana shiga cikin wani akwai wanda suka ce za ta yi wanka duka guda biyun ne wato wanka ɗaya da niyyar duka guda biyu akwai wanda suka ce a a kowane wanka sai ta masa nashi wankan daban da kuma niyyarsa ta ainihin wato daban wallahu alam duka maganganun guda biyu malamai sun faɗe su malam mai tambaya na gaba tana cewa ita nake sauna sai yaron ta ya zo ya hau kan shin za ta turo shi ko da muke da cigaba da sallar da ne ko koya za ta yi da shi sai tambayar ta na biyu da yake tambayar za ta guda biyu ne ya ce malam ni ne miji na ban nan gari su kuma an dame da cewa ya kamata sai na san gari su da yan uwan shi to malam ni yanzu ya zan yi mace ce take sallar sai yaro sai ya hau bayan ta to yanzu za ta miƙe ni yaron ya cimo da ƙasa don ta ci gaba da sallah ko ko za ta jira yaron su ya sauka ne sannan ta ci gaba da sallah abin da ya kamata ce yi ta yi haƙuri yaron ya sauka sannan sai ta ci gaba da yin sallah ɗin ya tabbata wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wa mutane limanci a masallaci sai ga Hassan Allah ya kara masa yadda sai ya zo sai ya hau bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya hau bayan annabi sai manzan Allah bai dago ba sahabbai suka jira suka jira suka jira suka ga an dagowa daga sujada suka ce a'a wani yake faruwa ne can wani sahabi ne mutum ɗaya ya dago sai ga hasan ne a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake wasa kuma annabi bai dago ba haka ya jira sai da ya gama ya sauka sannan ya dago daga ainihin wasu sujjada ɗin da haka sai a haƙuri sai a bari sai ya sauka a ainihin wato, ɗago ina ba ta an sannan na biyu da kika ce wai kin aure miji ba ki san garinsa ba kewane ganganci da wauta ne da taɓar gaza da rashin sanin ya kamata ya sa kika je kika auri mutum ba ki san daga ina yake ba iyaye kuna da laifi akwai waɗanda idan yarinyarsu ta taso ta balaga ta girma babban tashin hankalinsu shi ne a ce yarinyar tana gabansu da haka su yanzu abinda ya dame su yarinyar ke aure ko a ina za ta aure kuma kowa za ta aura suna ganin shi ne kwanciyar hankalinsu wannan abin kuma kuskure aure da kuke ganin shi ba abu bane na wasa da ya kamata a ce wai a ɗauki mutum aure a bashi ba a san daga ina yake ba waye famulin shi ba a san waye dangin shi ba wannan abin kuskure ne masu yin shi ya kamata su daina su bari duk wanda za a ɗauki aure a bashi a san daga ina yake kuma me asalinsa kafin a yi auren amma saboda wani lokaci matsuwar da su ƴan matan suka yi suna so su yi aure da matsuwar da iyayen suka suna so yarinya suke aure ba su ma damu da binciken a ina mutum ya fito ba daga ina yake kawai sai a ɗauki aure sai a bashi don Allah barin tambayarki yanzu inda za a tashi daga karatun nan kin fita da tsarin turin daurin kuɗi yanzu don girman Allah kawai daga kun haɗu da mutum a gurin karatun nan ba ki san daga ina take ba sai ki ɗauki kuɗin ki ki bata akwai wacce za ta wannan gangancin a nan to sai aure ne kawai ba san daga ina mutum yake ba kawai sai a ɗauki aure sai a bashi Allah shirye da mu gafar malam mai tambaya na gaba ni ne ya sake ni kuma na je na yi jini uku cikin kwanaki arba'in da biyu sai mijin na ya dawo ya ya maida ni to kuma ga shi na gama jini to malam ya za a yi kenan ta'aba magana jini ukun na mai ba a ƙa'idar ta haka take yin al'ada sun uku a kwana arba'in ko kuwa wannan karan shi ne ya taɓa zuwa karan farko saboda watakila tana so ta gama al'ada da wuri saboda watakila akwai tunanin dama mutum zai yi cewa yayin ya dawo da ita idan dama haka take yi shi kenan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sharaɗi da ka'ida idan aka saki mace gama iddata in ba alhamila ba ce mai ciki to salata ta ƙuru shi ne jini uku idan ta riga ta jini uku jinin ya ɗauke shi kenan ta riga ta gama al'ada yanzu in mace ta riga ta gama idda ta jini uku namiji shi ya dawo da mace maganan ya dawo da ita wannan ainihin wato bata taso ba don ba matarsa ba amma in ba ƙa'idanta ba ne haka abin yake a wani abu ne ya faru to wannan kuma wani abu ne wanda ba za a iya ganewa ba dole bincike ne zai ainihin wato tabbatar da shi wannan shine wallahu a'lam sau da za ta yi ƙarin bayani ne ta yadda haka dama ƙa'idar ta yake ko a wannan ba shi bane ƙa'ida a ko wata dabaru da ta yi don ta gama iddar da wuri jinin ya zo a kwana arba'in har sau uku wannan sai ta zo sai ta ƙarin bayani daga baya sai a kan wata amsa za a ba ta gwargwadon abin da ta faɗa na ainihin wato matsaloli amma idan haka take shine ka'idar ta dama al'ada yakan zo mata a cikin kwanaki arba'in da wani abu sau uku sai ya zo wannan karan shine ka'idar ta na al'ada ta yi jini har sau uku ta ɗauke shi kenan ta riga ta gama idda shi ma mijin ya kamata ya san wannan idan bai sani ba kuma irin wannan matsalar ta faru idan ana rigima to ba yadda za a yi fatawa ya warware matsalan sai dai kotu ta hukunci ta warware ainihin wato matsalan da haka in ta ja bai yadda ba ya ja shi ma bai yadda ba to yanzu dole sai dai ta tafi kotu kotu ce za ta warware rigimar ba fatawa ba wallahu a'lam wannan akan magana da kai ne shi aure ne kawai ko kuma haka da har da 'yan mata duka ku ji tsoron Allah in za ku fita ku daina sa turare mai ɗin kuma wannan turaren ko da ko samarin ku za ku sa idan sun zo ai samarin ku ba mazajen ku bane ko mazajen ku ne mu'amalar saurayi daban idan yana neman ki mu'amala kuma tsakanin miji da mata daban saboda hukuncin ba ya shafi matan aure bane har 'yan mata bai halatta ba in za su fita su sa turare mai ƙanshi wanda kowa zai dinga jin turaren duk ta inda suka ginta bai halatta ba gaskiya wannan shi ne malam mai tambaya ta gaske ta ba tambaya ta ba ta rubu malam ne da taimaka mata da addu'a saboda haka na shiga mata malam ta shiga da to ba ke kaɗai ba duk wacce take da buƙatar alheri a gurin nan Allah ya biya mata wanda suke neman maza muna roƙon Allah ya azurta su da maza na kirki wanda kuma ba su da matsala da mazajensu kada Allah ya kawo matsala wanda suke da matsala tsakanin mazajensu matsala ta yi kiɗi a an rasa yadda za a yi ita muna kai kuka gurin Allah Allah ya magance musu matsalolin wanda suke da ƴaƴan suka suka sauka daga kan hanya muna roƙon Allah ya dawo mana da su kan hanya wanda kuma suke kan hanya Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da su akan hanya Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu abinda muke karanta kada Allah ya sa ya zama masifa a kanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cikawa da imani da kuma aiki mai kyau Allah ka zaunar da wannan ƙasar mu lafiya dan tsarkin sunayenka Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما ذكرنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله هدة لنا يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين